الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين نعم. وإذا ما غلبته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون نعم. لقد جاءوا ربكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا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 وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام يوم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar islama insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba in Allah ya ba mu iko kowane yammaci cikin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan mimbari na suna tare da yan uwan mutum tare musulmi manya da ƙananan maza da mata domin mu yi bitan hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa kamar kullum da yau ma cike yi ikon Allah mu yi daidai da yammaci mai bima yini na 25 a cikin wannan wata mai albarka shekarar musulunci duk daga jiran mahaifi daga makka zuwa madina shekara dubu yadda ɗari gudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da yammacin sha hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da shida insha Allah za mu dafa karatunmu na yau a kan jiya. jiya mun yi karatu cikin babin da ya shafi asabar ala faɗaɗin waladi ma'ar hamdi walistirjai ya ji alu laka baitan fil jannati shi ne muka yi darasin da muka tsaya gare shi ko kuma shi ne muka buɗa bisa ga mu sai dai Allah ya kaddari lokacin mu ya halila to nan za mu tashi hankuri akan rashin da a kuma haɗa a gode ma Allah an yi rashin nan da aka ji a sai alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها aka ce wannan zai canja maka ka samu aljina maka daji cikin jinjina aljanna kai ko bangaren shi ya girma hmm. tun har ya kai mutum aljanna madaukakiya ina ne wannan maganar ya ce rawar tirmidhi muhammad bin isa tirmidhi ya ruwaito وقال حسن غريب garibun حديث hadisi hasan ne amma kuma غريب حديث hadisi shine wanda mutum يروي ya ruwaito shi da yawa yana ce muku ana samun hadisi garibi kuma ingantacce wannan dai albani ya hassana shi ya ce an abi sinan an samo daga abu sinan shi abu sinan yake cewa da kansa Da dafantu ibni sinanan na sinanu ya rasu kuma na je turbunarsa wa abu talha alkaulaniyu abu talha alkalwani jalisu ala shafiri kabari abu talha ba wancan ba an kare ba wani tabi duk yana zaune kan gabar kan gabar ma falamma arabtul kuruja lokacin da ni nito akaza biya ta ya kama hannu na ya dike faƙala ya ce mini ala ubashiruka ya aba sinamin abu sinan ko in yi maka bushara kuntu bala nika a warai kuwa bushara kan waka gudunta kama a cewa ne bi hausa ke ce mai sai a ce goro bina na suka jira albishirinka albishirin zai ce yi maka bushara yake a kwarai kuwa فقال سيدي حدثني عبد الحاق بن عبد الرحمن بن أرزبيل sahaku dan abdurrahman dan arbab ya ba da labari an abi musa al-ashari radiyallahu anhu shine abdullahi bin qais yace anna rasulullah shi abu musa shi kan sahabi na babba kuma yace lalle manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi kala ya ci idza mata waladul abdi idan dan dan wani bawa musulmi ya rasu قال الله لملائكته sai allah ya ce ma mala'ikun nan naki masu kewayawa cikin mutane waɗannan da ke karɓar rayuka ma'aikatan mala'ikan nan da ake ce ma malakul wanda allah ya faɗa a suratul gajara yana da mataimaka ma'aikata nashi na musamman da ke ake mamma in an ɗebe ta sai ya kawo ta cikin linkawani in mai kyau in mara kyau ne a ba ta yadda ya sa to shi ne sai Allah ya ce ma waɗannan mala'ikun kabattu walada ya ce kun karfi ɗan bawa na wani Fayapulu na a yi a lamin ko karba, fayapulu, ka basu don samara ta ko a yi, karɓi, kawai su jiyan na eh, a yi a yi a lamin ko karɓi, kawai su ya kulu sai Allah ya ce musu ma za qala abdi to menene ba wannan nauyin faɗa da kuka karbi wannan nan Sai ya kulu da sai mala'iku su ce hamidaka ya Allah ya gode maka a kuma ya yi jaki masu wannan haka dan na lafiya ta guda da kaka ji da ji ana ce ana cewa baban ramla a ce an ce da ko baban yazidu a ce yana biye da kai an karbe hanya rayuwa kai na hita ka ce ga gode kai dai wanda Allah ya kai nan gaba in muka samu muka ji karatun gada da fa'idar da ake kai mala'iku su ba Allah ya gode maka kuma ya istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa ya kulu lahu sai Allah ya ce gaskiya ya ce to kuje ibnu li abdi baitan bil janna gina ma bawa na daki cikin gida aljanna wa sabu baital hamd kurbuta ga gidan nan kunuwa nashi kayan bullashi ce mai baitul hamdi gidan godiya ɗakin godiya wa Allah da sarki wannan maganar an rasa da amma rashi ya dawo da babban riba an samu sakamakon an rubuta bawa yana cikin ya aljanna an an shi dan boye Allah dan dace alhamdulillah haka Allah ya ya ya so haka ya kunta alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko a fara da istirja'i kana ji alhamdulillah haka Allah ya so mace ko namiji duk wanda ta samu wannan jarrabawar za a gina mata ko a gina mashi lakin cikin gida aljanna ko kuma su taru a kan wakar godiya kai su zama sanadiyar su samu gida gina da cikin aljanna madaukakiya yana yi zama bala'i ma ita bin jaza sakamako babba yana tare da babban musiba sai an ka jarrabe ka an ka kwankwasa ka ka girgiza ka hankure shi ko sakamakon da za a baka ya yi haƙuri nan Allah yana son bawa ya jarrabe shi ya gode kuma ya istirjai yana da ya ce izawar saburi babban hankuri warri da yarda da hukuncin Allah ya haƙubuhu izawar ajali ya abin da ke biyo a baya babban lada yan uwa mu yarda da babban lada saboda in dai duniya ta ka mu da ya mu duka da uwaye wanda muka ga uwaye mu sun bar duniya ta mu ma kai mun bar ta amma barin da zai haifar da riba babba a cikin gina aljanna wallahi ba da shi ba haka abubakar ya faɗa haka kuma manzon Allah ya faɗa lam ara karnani na masu manzo Allah ya ce ban ga abu ya kai girman wuta ba a ce mai gudu sai ya kwana ban gani ba duk abin da ya kai girman wuta ban ga mai guje ba wannan aji a ce yana kwana ba ya ce walan arabin jannati na ma ɗari mu ce kuma wallahi ban ga abin da kima da ta kai aljanna ba a ce mai gidan da yana kwana ba ya da lokacin kwana to haka abubakar kuma ya faɗa ya ce la kai da fi kai ba da hujjar لا شر في شر بعد الجنة باب شر في شر تبايا فعد جنة نازا كتاب يتو لا خير في خير ولا خير في شر ولا خير في خير بعده النار يتو كما والله باب الخير تكن دوني الخير تكن كتاب وانت في بايتي سيدا درمك تتاب وانتا دو حكا جنوة وزيبا سنة تاريخ بفلالا musiba tana tare da babban lada amma wanda wanda ba wanda da imani da yi kyawawan shi na Allah ka sa samun sa da rashin sa duka lada kamar yadda hadisi ya gaba bi ya samu ya ce alhamdulillah sai Allah ta ah, bawa na ya san ni ba shi a gode kurkuta mai na da yawa ko kuma ya da shi da musiba ya ce Allahu akbar haka Allah ya kaddara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ah, bawa na yayi hankuri dai kurkuta mai na da yawa ko ba kai hankuri ba baka koyewa la da za ka rasa da wurin Allah su ka samu a fahimta mutum ɗan adam halitta Allah da kai da shi duka halitta Allah kuma da Allah ya yi ka ba a biya shi ko da ba da ya baka ɗan nan ko diyan nan ko ya baki diyan nan ko ɗan nan ba a biya shi ko da ba a jiya ta kawai ya baki haka ma Allah zai faɗa wa malwa da wal ahwal illa wadiya wala budda min yawmin turadul don haka Allah ya halicci bawa gaba ɗari uku da sittin a gare an ka haɗa da lakka da jini da tsoka da fata da gashi da aka yi fa duka aka haɗa da majiga aka halicce su kuma babu wanda kan biya ko da kuma babu wanda ka saboda an kayan kasantar da shi da Allah ka yi haƙuri ka ɗauka wannan da ya yi injiniya ne halittar bawa ka ce ka shi da bawa in wani ya kashe maka yi tsaye sai an biya ka biya wani bawa saboda baki an daba wallahi yi tsaye ba ka da laifi in ko ka yi haƙuri ka yi haƙuri don Allah amma in Allah ya amshi abin ne kana rike da abin ka Allah ya duka ya dauke shi mutuwa ko ta lafiya ko ta ɗin ko ta wani abu to don Allah kushi magana kushi bata mata ku ba magana bakin ciki bata mata ku ba saboda Allah ya taho ya baka ajiya kaya nai kuma ya dawo ya ɗauke su babu dalilin da zaka zo kai na bakin ciki wani har da mama mamara huska sai wata har da ci gaba da fiskar zaki ta sa tana yantuwa tana wayo ita Allah ta gaba da ta lalace la ilaha illallah mm-hmm. ba kuskure ba ga rashin nan adam ga hasarar lada ga samun gushi Allah in ka yi haƙuri ga lada ga yarda Allah ga samun matsayi a guri Allah madaukakin don haka wannan gaba yan uwa ta karantar da mu in Allah ya jarrabe ka da karɓa babban abin da kaka so na shi ya yi gobe ciwo saboda ko ai son ya kai ya bari a gadai wata uban ka ya barka kai ma son ka kai mutum zai ta faɗi daji ya sai gona ya sai gida duka ya an aje saboda ɗai iyarai su gaje to sai dai Allah ya ki barin gano ku sai ya ɗauki iya ya barka to ni kai ga

ban kallo ga wani ba ko ban nemi wani shawara ba ko tando wala kar an ne da halitta su mutane ba nemi kowa shawara ko sanyo ba Allah bai neman kowa shawara duk wanda ya halitta bai taba shawara da mala'iku ba annabi adam ɗaya ne ya faɗa min mala'iku cewa ha kun ji kun abin da zai faru suka ji haɓa Allah za ka tsoro zama kamar abuja da sun gari ta lalace an kai ta kai ce ya ce a na san wani abin da ba ku kai suka sai sun kai gulma suka ce hmm, Allah ba Allah ya jira da amma lai ya ka kalkan ahzana wa afzala wa adawa lillahi ta ce dawaya Allah ya halicci wasu bayi wani bawa wanda ya kai mu da'a ga Allah da kake Allah da sauransu Allah ya halicci annabi Adam ya kawo ilimi ya dankara karamai ya kawo shi gaban su ya ce to ga ba wannan kuna yi an kai gwada ko da aka dauka bawa ya fi su karatu mala'iku ne masu daraja karkaka amma an wa bawa wata baiwar da ta su yana da mukan da ba su da suna da kamun kai ba su samu da haske an kai su ba su ce ba su sha amma kuma sai gashi an yi bawa na kasa gare su ya an kada daraja sai kai yace adam karanta musu abinda suka ga dafa ya dauka wanga kwasa ta wanga magirbi na wanga kuyafa ta wanga kazana wanga daga ai sai mala'iku sun ka hoce da kuka sai subhanaka la ilma lana illa ma Allah mun duba wallahi babu da ilmi sai abin da ka sanar da mu da aka ce to su yi sujada ta girmama wa annabi a ilmi ya ce kakka bari a yi ka ilmi wala bane ya cika in ka bari ba ka da ilmi gidanku in an za ka zama matsala wani mamman yana da naira sai ya yi zama ka zama kayan yasuwa gida yi ilminka ko ba kai mai yawa na wa'azi ba yi wanda gwargwaro ka sani sallarka da azuminka da zakarka da mu'amalarka da iyalinka da mu'amalarka da jagororinka da iyalinka da makwatanka kakkara zuwa ga ilimi don kakka ta hici cutar makwaci ka kai ka wula, ko hakkin mata ya halaka ka ko ka yi sallah in hakkin baka sauke hakkin iyalinka ba kana iya zuwa jihannama gobe kiyama da haka yan uwa yanzu dai mun ji muhallu shahidi namu Allah ya jarrabi bawa ya amke ɗanai bawa ya yi godiya ya yi istirjayi Allah ya na mai ɗaki gina a da haka hadisi ya karantar da mu girman lada ga wanda aka jarraba da musiba babba za a ba lada babba huda ta tara cikin wannan babin asabru yukaffiru dhunuba shi tabi'a hankuri yakan kankare zunubai fi sahihaini an samu daga cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu shi ne sa'd bin sinan wa an abi hurairah radiyallahu anhu kuma an kamo daga abu hurairah radiyallahu anhu ma Allah ya yarda da abu hurairah da abu عن النبي صلى الله عليه وسلم daga ma'aikin Allah kada ya ce ma yusibul muslima min nasabi ko ga hadisi mu yi da ba abin da ke samun mumini musulmi saka ba abin da ke samun musulmi bin sabi na wata gajiya wala bin ko wata masassara wala hannun ko wata damuwa wala kusni ko wani sunu wala azan ko wata cuta da ta ga wasu mutane makwabta ko aboki ko mata wala gammin ko wani sunu mai girma bakin ciki kenan shine gam hatta shaukata ya shafu akai hatta ɗaya da zai taka ya je waya takalmi zai tashi ɗaya ta kulo takalmi ne ta taɓa ba sai ya ɗage kafa hatta ita Allah ba zai bar shi ba illa kafara Allah bi hadin kana ya ba sai Allah ya kankare min zulubai dibi waɗanda abubuwa gajiya wanda ka ji kai wani lalura ka kama da ba ta hanyar haram ba ka yi gaji gaji gaji ka gaji ka zauna wannan gajiya tana da lada mara lahiya zazzabin malaria ko zazzabin nan ka noma ko wani abu yana da lada haka abin da ya yi ka da buwa yana sanya ka samu lada mai haka sunu kuɗi kaɗan shirya ka samu sai da suka kai ga kusan shiga duka sai dai Allah ya kawo ta jarraba abin bai ba za ka zauna ka shiga damuwa ka ɗan bakin ciki haka ko kuma wani ɗan ta'addanci da wani ya yi maka cikin haƙƙin zamantakewa ko kuma wani babban bakin ciki da ya same ka kila wani karrasa ko wasu karrasa ko misali siyasa kai yara suna ta kowa sai ka yi wallahi wallahi sai ka yi sai dai kasta ta yi baka yi ba Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un wallahi wata shekara wata bayar ba muna ba ta karatun an kai jasar ta gidan mu ta ce ba ba da faduwan siyasa kuma faduwan mota <laughs> nace a a tace wallahi madam baba wallahi kun ga faduwan mota in dai baba mutum zai kare ba ta bai ta ce in dai baba in kare ko ba mutum hali da mota a dai targade a kan ya sai dai yara ta faduwan siyasa kila abin ciwo kare muku mu eh. yana da ciwo ko bai an gama komi a rasun rance da Allah ba da sai kai sun ce in ba gaba sai dai abu dama su ka abin suka faɗa ma saboda san ki hijiyo ne abu gare ka ko ba gaskiya Allah hmm. in ba sai ma irin waɗannan kalmomi masu daɗi ba ka ba da kuɗi to sai dai an ka sai bayan an gama duka sai dai ka fa'i an kashe kuɗi daren zaɓe an yi komi an je an rarraba a dinga ejan ejan da masu da masu komi kawai ko da aka su asubahi aka je a gama zaɓe zuwa ƙarfe nai kayar da jama'a kayar da kowa sai dai kawai kai ba labari ai da ta yi ɗan wani azanci da ka je ka saba wani wanda ka iya jama'a don Allah akwai ciwo ko babu ba ku ansa ba siyasa na ba shi yasa ciwo garai sai ku ga mutum ya zauna yana ta jiri yana cewa billahi lalli za mu kai su wallahi ba za mu kyale ba za mu yi kara wallahi yana faɗa zuwa na tula to aka ce ko irin wannan damuwar wallahi in mutum ya yi istirja ya bar ma Allah face ya zama mai sanadiyar ɗaukakar daraja gurin Allah da ya fi zunuban da ya da zunuban da masu yawa waɗanda ya tara don haka yan uwa musibu muminai musibu ba su kare su don Allah bai so su zo wuta ku ko muminai ba su bari su bai har dai na zamanin gana guraren sabo sun yi yawa kana da imani ka in Allah bai dare ka ba wuraren sabo sun yawa jama'a Majalisoshin mu da makarantun ne mu duka za ka iske an tun an rufe ta da labari wani mahaukaci na bai da ragowa wani ka zana wani kai iska na makaranta to balle da raba jalisi kan nabillahi allazi bana sai mun ga iyakarsu to waɗanda abuwa duk zunubai ne kuma Allah bai so ka zo da su gobe kiyama don haka zai samu wata ƴar kafa ya banna maka rai saboda ka ji ciwo sosai saboda ya kankare maka zunuban Allah ka kankare mana zunuban ka sa a cikin ya same mu ya zama kafara ga zunuban ko kuma ya zama daga daga a mu Afirka wa bangijin sa mai da kasai sai hadisin mu na gaba روى الترمذي وقال حسن صحيح ترمذي محمد بن عيسى ya ruwaito kuma yace hadisi ne mai kyau kuma sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu daga abdurrahman bin sakar qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yazalu bil mu'mini wal mu'minati da mu'mina cikin rayuwarsu wa waladihi ko jayan so ko dukiya hatta ya Allah har sai ya hadu da Allah wa ma alaihi kabi'atun bai da ko na guda kabbi kan musibun da suka tafi wani lokaci miji ka gwada mata arkanai wani lokaci ita ka gwada ma miji arkanai wani lokaci giyoci ka gwada ma juna zilla hmm. a shiga halin ni kai to Allah ya ce ba za su kushe ba duk abin da ya sami su cikin rayuwarsu ko yayansu ko dukiyarsu A sai Allah ya sa da su gobe kiyama ba su da sunuri ko su an kankare akan wannan damuwar da suka shiga rawar tirmidhi muhammad bin isa tirmidhi ya ruwaito fa kala yace hasanun sahihu yace hadisi ne mai kyau an sa'ad bin abi waqqas daga yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kawun manzon Allah kuma shi a kudu na kudu musulunta cikin mataki shi na yi rubuta manzon Allah kudu Allah a yi jalani mujabar da'awar ka roƙar bin Allah ya sa in zama cikin da ake karɓa azuwa su ya ce a hafin matan za ka ya sa yau ta tsaiki maka ka ya sa wannan an gaba da wannan ka fi halali shakka kulmushi goro ko na ko na shubha ba in kai haka duk kan daga hannu Allah karba shi shi sabu bin abi waqas shi yayi halbi ranar yaƙin hudu sai da manzon Allah ya ci gaba da ce mai fidaka abi wa udu ya sa'ad fidaka abi irbi ya sa'ad fidaka abi wa udu manzon Allah ka to mai kibon kafirai suka halbo yana haka ya mika ka bace irbi ya sa'ad fidaka abi wa udu duk inda Allah ki biya sai ba ta hannu haka saboda kahin ya musulunta bai da aikin sai harakar farauta mahalbi ne na farauta a rayuwa shi yasa da aka yaki na ranar shiko abin da yawa kafirai na tsanna bai ba kai da manzo Allah ce na ba da uwa na da uba na ban sa akan abin da kawa Allah yau da shi ne sa'ad bin abi wa qasim qala ce qultu ya rasulullah ce ya aikin Allah ayyu nafi ashaddu bala'an cikin mutane wasu kowa tsananin wahala wasu kowa ganin zilla wasu kowa ganin arkanai kala ya ce al'anbiya wa annaba sun jere ma kowa game da ganin zilla shan wahalar duniya ya ce sun mana amsalu sannan wanda ya ɗan zartu da imaninsa bal amsalu sannan wanda ya ɗan kamanta imaninsa fa yuktalar rajul ala hasbi dinihi ma'aikin Allah ya ce azu ana jarraba mutum gwargwadon addininsa fa in kana dinuhu salban in addini mutum yana da tsauri kwarai irin kai ɗin nan ne yawan ibada yini karatu kwana sallah don ba wai kai shiga na baki na kai shi ba wannan shi a yini karatu kwana sallah kirki a taimaki uwaye a taimaki makwabta a wa iyali adalci a kwana ana kiyamun laili da sahi a sahi da azumira a tsanin goron alhaji ya ce in mutum addinin yana da tsauri kwarai ishtar da bala'u bala'in da zai sauri tsauri rashin lafiya wagga ta hito na wagga ta hito na wagga ta hito na saboda sai san tsauri addinin na zai wa in na fi dinihi rikatun in ko cikin addinin bawa akwai tauci ba ya dauko sirrin gebo hukuntun liya ala hasbi dini sai a jarrabai da gwado sa? ya ce amma ka sani ya sa'ad wa ma ya bar bala'u bil bala'i bai gushewa ga bawa hatta ya karu ka yamshi ala al'arabi ma alaihi ma alaihi ka'i'atun Allah bai barin bawa da bala'i zai jarraba shi yana sai ya tsora tahiya kan kasa bala'i bala'i bala'i bala'i sai ya bar shi yana tahiya kan kasa bai da zunubi ko guda saboda jarrabawa don haka ɗan uwa ba wai shi ne jin nasara ba zai ya zauna bai da shi lahiya bai kuma ya ce wallahi ni da rike ba sanar biya zura ba ka da za'a ba yi sa ta je a mummunai jarraba da haka hadisin sa'adu ya bada mana duk abin da ka gani ba annabi ya yi daga gani mihina kuma sun yi kowa daraja ga Allah ce wanda duk ka ana ta jarraba sai kamo shi nan da wakana aje wakana ham to alama ce ga alamu Allah yana so mai don haka nan an gwada muna Ni an gane kana da ƙarfi imani sannan na za a kumbura maka wahalhalu da maganganun banza daga wasu mutane da hasada da wasu mutane da ɗaukar kulle-kulle daga wasu mutane ni ka yi hankuli ka ba su komi da kai wallahi komi ba su ɗiba ma ya durrukum illa azal wa yi wa in yuqatilukum يولوكم الأدبار لن يضروكم إلا ثم لا ينصرون Allah ya ce ba su iya cika da komai su magiya illa a zartai abin da za su faɗa mu na cutar bai shi ko faci bai karo bai lolo in ba hausa faci mutum zai gabbace ka ya gabbata ma ba ya yi maka kazai ya aiban ka amma an duba ga ka ba a gani ya yi tambo ba a gani komi shi ma yawa tambo don shi ya fari cikin zunubi mai yawa don haka nan hadisin ga ya gwada mana yan uwa jarrabawa wata soyayya ce da Allah ba mu ne amma fa mu ne in ba mu ne ba duk abin da ga ya samu masharranci kafiri fasiki mushriki to shi kan bai da lada komi shi kan farau ne yanzu mun yi karatu ni ka gani ko aka ce lahum azabun fil hayatid dunya lahum azabun fil hayatid dunya wal azabul akhirati ashaq wa ma lahum من الله من واق ko kaga suna nema kaga mota sai gobara ko ya faɗi rage ko ya azaba ta an kawar dandana mai nan so matakina lahum azabun fil suna da wahala a nan duniya sannan gobe kiyama wala ne wala azabul akhirah ashaq wa ashaq ta ala salahira ta hi garin yoga zo matabina wa ma lahu min allah biwa akwai dan cikin suratul nur yace wa inna lil ladina zalamu zanuba inna lil ladina zalamu azaban duna dhalik ولكن أكثرهم لا يعلمون الله يقول في سورة الزاريات يقول إن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم عذابا دون ذلك آه سورة الزاريات أكرمك الله وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا yasta'jilun irin wannan surorin ayoyi suna cikin cikin da Allah ta bar duk abin da kaga ya sami mushriki kadan ne kuma in kaga mushriki yana cutar ka Allah ya ce an da yi ɗebo mai yana da guzar da za a ɗebo mai azaba za a rasa samun azaba kan ka aka ya ce mata ya zauna duk abin da kahiran kun ga yanzu kahiran duniya sun kewaye Najeriya da Hmm. faransa ta zuro hannunta bakin rai bakin fama isra'ila ta ta zuro hannunta amerika ta zuro hannunta har ta kano muna doki da yanayin maka sokoto halar tsoro muka yi mu ba mu tsoro saboda in mun mutu muna sa mu samu kyakkyawan ba saboda mun san ba mu zalunci faransa ba ba mu zalunci amerika ba ba mu shi hakkin su ba gabas da babu inda muka cuce su addini mu na yana muka yi da neman a da muka yi to amma kaga ya kawo na hari amma ku kalli abin da ke faruwa tsakanin dashe-dashen da suka yi gaba sun kiya ta ko ina sun gasa makamai duka suna iran ta faru sana su kai musu lokaci biya mu haɓa mu yi ba mu taɓa kowa ba mu ce ba kowa ba ga haka aka jiwa ana nan muna kashe kiristoci a najeriya don haka wallahi za a kawo mu hari an ka gwada kuma ya faɗo nan ya fi abin da kusa ga da kusa ga jago babu ni babu la babu mai da sati biyar ba sai gashi Allah ya iza ba su sani ba a Iran ko da aka gani da musulmai ne ake sun gaba duk shirye-shiryen su na fada da duniyar kafirci gaba ɗaya sai suka fara ba da abin da aka girke na makamai a yaƙi addini saudiya da abin da aka girke umar, da abin da aka girke bahraini daga da abin da aka girke kuwait wallahi ko ina sai sun tura mai sun kaɗa minuti da wurin na ya babbaci sai ga sun fara ɗiba kuma kamar suna gudu suna yi wasu guri da su in sun ji daɗi suna ɗauke su don haka cuta ba ta da rana da dukkan ka kafin yana son cuce ka kafi azabin yana da ƙarfi muna da wanda fi shi ƙarfi wani na fi shi ƙarfi don haka Allah ta isa muna da duk wanda ya mu da shari'a. da wanda ya kawo mu da lakurawa da wanda ya kawo mu da bandit da wanda ya kawo mu da boko haram Allah ba mu yahe ba kuma ba mu yahe ba ya Allah kuma muna son ka gwada ƙarfin ka ya ubangiji san mai da kasai Allah waɗanda aka kashe muna Allah Allah ka sanya mutu su zama shahada nasarorin da aka yi Allah ka bai muna da alkhairin su ubangiji kai muna maganin mahasada da kafirai da suka hada karfi ya kasa ga mai albarka mai yawan arziki an aza muna wai fa nan fa duk wata tibara ta zinari muna ake ana ta kwata da man boye mun zama kafin shegiya wai man mu ma Najeriya wai wai sai an dauke shi an kai wata kasa can a tace wai a kawo mu sai duk albarka an ce a kawo muna iska dukkan kafin sai duka ba mu yi goma amma kuma sai a bi mu da kashi ba mu yaki ba kuma Allah mun roƙe ka kai muna kuma shugabanni in suna da wani abu muna roƙon Allah yi ya ba su ko gyara ne abin da muka musu kyakkyawan da to abin da muka musu fatan alkhairi amma in an yaudare su an ka da hannuwan ko an ce kasu ce komi don muna roƙon Allah ya ba su ikon yin abin da ya kamance su dauki matakin da ya dace duk wani jagora na farin fiyar da ake ce mutane ya aka kashewa kasin da yake kowane irin ban ta kai wallahi dauri ka taɓa mai kaki ka takuru tsuliyar doto dauri amma yanzu kashe soja shi abban zabbazara a Najeriya in an kashe soja da safe ko tambaya ba ruwan Allah masu tsaye a kashe soja a kashe magireci wai mutanen nan hamma wai sojojin aka takaice su wallahi wata manuwa ce ta hana kai a gauyan kingana mu da soja, mu da imagiretin mu da mawadatan mu da manoman mu da kowa na mu a ga aika mu lahira saboda dai a to a zaune bisa ga dukiyar mu Allah ba mu yaƙe ba ko muna roƙon Allah ka shiga tsakanin mu da zuwa ka kasar da mu da arziki amin wannan hadisi ya faɗa mana cewa da kaya ka saka kana da ladarka a gurin Allah wanda ya gwada muna bala'i bai gushe ga ga mumini har da kaya ya saka sai Allah ya bar shi akan zunubai akan laifuka da musibu sai an bar shi yana yawo kan karabai da zunubi ko guda hadisi na gaba mun karanta shi can gaba amma bari mun sake da shi kin da shi hayy an Aisha radiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Aisha ma ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kana sai kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibul muslima ba wata musiba da za ta tafi musulmi illa kafara Allah biha an fa shi Allah ya kankare mai da ita har ka cewa ka ja kuma har da kai da zai taka ba a bari ne gaban za sai an biya shi ladan wannan taki ga yadda ya ji sulli cikin duddugen ta ko gaban kafansa wannan hadisai duka su tabbatar da abu guda shine rahamar Allah ce ke saukarwa ta gefe musulmi saboda ya tsarwai bayan daga barin dukuna ta goma a gefen bala'o'i albala'u kulluhu khairun wato bala'i dukkan shi ka haka ne ko ka ga dai sharri ba sharri ba da alkhairi rawar bukhari imam bukhari ya ruwaito an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya yarda da shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يسلم duk wanda Allah yake nuni da alkhairi zai dan zai shi da yawa a معنى يبتلي bil masaibi li yudhakkira kum min adh-dhunub fi dunya fa yalqa Allah ta'ala nakiya sai yana fari babu zunubi ko guda رواه مسلم عن صهيب بن دينار الرومي رضي الله عنه الله يرضى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمنين akwai abin ban mamaki ga al'amarin mu'mini yace inna amrahu kullahu khairun al'amarin mu'mini dukkan shi alkhairi ne wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda an dawo ga alfarma gure Allah fa ce mu'mini in asabatu sarrahu in abin da ke fara dare ya samu mu'mini shakara ya gode fa kana khairan lahu sai a rubuta mai lada ya zama alkhairi wa in asabatkum darra in ko abin da ke cutarwa ya auku ga mu'mini sabar yayi hakuri fa kana khairan lahu kuma wannan abin sai ya zama alkhairi gare shi ya ce walai su illa ne mu'min ba wanda an da yi wannan matsayin da Allah ba ce mu'min wannan hadisi mun karanta shi kan gaba kuma mu yi bayani rawa muslimun an anas bin malik radiyallahu anhu imam muslim ya ruwaito da anas bin malik Allah ya yarda da shi kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummatul lil jannati bil makari an lullu bi an kewaye aljanna da abin da rayuka suke jama abin da rayuka suke jama shi aka lullu da aljanna sai an bude zanna a shiga aljanna wa hubbatin naru bi shahawat ita ku wuta an bai da abubuwan da shawowin da rai take so anan makarin shi ne kokarin shi ne ibadoci da lazimta ibada da hankuri kan wahalhalu da hadiyar fushi da rangon mai lokacin da wajen cuce ka da dauriya akan wani ciwon da kajiya da sadaka da tsawa zuwa ga wanda ya muna na maka da hankuri kan bari sha'awoyi da makamancin shi ne aka aka cikin aljanna wani ya cuce kana da iko raba a ce bari in barci shi ka wuce da rangon sannan da sadaka da kyautatawa zuwa ga wanda ya muna ya fai maka illa sai ka sai ka kyautata da hankuri akan bari shi a wuri kana yaro yau inda ka kunti ga da ta zama gabun shirya ko da jinka ana zai jinka ka ta karfi sai ka daure ka hankuri ka jima ka ta halaliya ka ta ɗan gare ta wannan abin yana daga cikin abin da aka nuna da ake da shi hakuri akan bari biyan bukatun nan da sharbi na bandace bandace ɗauka abin mutane kaga ka samu kaci kulus duka sai a daure matashi ya kama hanyarsa ta bi na halaliya to waɗannan abubuwan da aka gani kamar da sauki aka samu suna aka bi aljanna da rai take tsoro ibada labinta halaye na gari hankuri akan muhalhalu na bila halaliya na haɗa fushi akan juna da sauran hankuri akan barin sha'awoyi ita ko kutawa ita ko an lullube da abin rayuwa take shawa haramtattun abuwa irin su shan giya su kallo su biya ko hoto wannan waya yanzu ba karamin alkai ba ne ba karamin musiba ba za ka ga yaro ya duka kan waya hankali hudu ya kwanta ya fito wurin hira karfe goma zuwa sha biyu shi gida kuma bai bai kwana ko ya kai ta sa zai kama kalla akwai wani bangare da in ka dubo matan za ka gani sun al'aura su sun sake sai a sako maka ka gani in Allah bai baka karfi imani ba su za ku haifin kana ta kallo kana biyu ba ka samu ko guda suka kai gare ta amma an samu nasara ke nan ya kai ya baro a rubuta ba su ta kwana kana zai na kida to irin waɗannan abubuwan su kuma sha'awowi da yawaitawa akan abubuwa da rayuwa take so da irin harkokin wasannin banza da kiɗe da sauransu su kuma suna aka lullube wuta da su in mutu ya fi su karshen da su gaji su kai shi hadisi ta karanta da mu abin da ya kamata mu mun sani Allah ubangiji ya ba mu iko a abinda aka lullube aljanna da shi mu barki wanda aka sa kuma mai wuya wanda aka lullube da shi kuma shi ko mu yi kokari irin su ibada irin su sallar dare irin su lafin fili bayan azahar bayan abin da bayan magariba bayan sha'i, ya layl da sauran su na aka da aljanna da su su ko Allah ya ba mu iko aikata jama'a mun gode da haɗin kai da nasuwar da Allah ya sanya mu wanga majalisi irin da aka zama tun guda na aka ba na yana magana da shi Allah shi yi muna arzikin samun rahaman nan da aka yi muna alkawari Allah ka sa rahaman nan ta sauka gare natsuwa ka yi ta mun tabbata ga ta Allah ka sa rahamar nan ta Allah ka ba mu bewo da ita Allah ka rubuta mu dukkan mu ya aljanna mu ya Allah kuma kar ka sake rubuta ko mu da mu ya ubangiji ta akwai bukatu daban-daban Allah ta sanka da yan kasuwa da yan siyasa Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah yan siyasa mu Allah ka hada mu da kansu su bar ki da kani su zaɓa muna mutane na gari su jagoranci mu kasan mu ta gyaru babu wa kowa fatan shari abin da ba fata kasan mu ta yan siyasa muna yan uwan mu na muna roƙon Allah ka daidaita su aka abin da an daidai su yi abin da aka waba saboda mu samu kwanciyar hankali da zama lafiya cikin kasan jiya muna bayani ni kawo wani hadisi ko ni kawo wani kisa ni ce annabi isa alaihi salatu wassalam ko da ya mutu bai aure ba hala ya mutu na bai mutu ba ba ma duhu ba ma salabu ba ma salabu walakin na walakin shubbiha wa shubbiha lahu Allah bai yi annabi ta ya rasu annabi ta ji an dauke shi kai da an ka tashi wannan uwa ga hinan baya gare ni malam Muhammad Sani Abdullahi yace me ai kai akar makallahu ka ce isa ya kuma wallahi ga duka alamu na san ka san bai rasu ba ni ce wallahi na san haka nan ce ni ce to na gode dama haka ni kaso inda duk an ka samu ta kalma kai dube a kawo mu shi kan sawaba ba wata harka ce ta bunƙasa ko ta jinkai ba in ilimi na zai ba shi jiya ga baki na ba ni da ilimi don haka ba harka ta zo a gwada ilmi ba wa ta'awunu alal birri na bukai don haka malam muhammadu na gode allah yi ma albarka duk wani wanda ya ga wani dan kuskure ko tuntuɓen hanci ya kawo mana mu gyara irin magana umar ce rahimallahu imran a hada uyu mana haka dika fata ni ma allah ya jika dukkan wanda ya ga dan tuntuɓen mu ya kawo mana gyara allah ya saka muku da alkhairi allah ya ƙara wa rayuwa albarka allah ya mu gaba lafiya da duniya kuma nan za mu a ina mai cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaikum alaikum wa wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara kai wannan shine karshen darasin mu sai kuma gobe Allah ya kaddara kafin ayi addu'a kar makalla akwai yan uwa da suka rubuta tambayoyi kamar haka na ya tambaya na farko yakan tsira cewa assalamu alaikum malam barka da shan ruwa ya ce shimalar a sallar tarawihi da ake ko hajji liman ne kadai yake da damar rike alkur'ani ya karanta ko su ma mamu suna da rikewa mu ba su da rikewa wurin sallah ne ba wurin karatun qur'ani ba ne ba wurin karatu ne na wannan abin mi kuka ce mana alarmonin suka kame musaffa ko ce mai komi ba irin shi ba ne wanga sallah ne da aka son kana su ka saurari alqur'ani ka saurari alqur'ani ba ka kalli alqur'ani ba ka saurari alqur'ani da sa ni dai ba sani ba ma fi da usaimi ya sani ya ce baya halatta wasu bayan liman su ɗauki littafi su bude su rike suna biya amma kan in liman ya ɗebe mutum guda ya cewa ina yawan nakewa don Allah buɗe ƙur'ani ka rike inda dubin nake ka tashe ni hmm. in liman ya sace ce to wannan guri shi ya halatta ya buɗe ƙur'ani saboda gyaran kurakuran liman amma in ba haka ba kawai mutum ya shi yana buɗe ƙur'ani duk haka ya kaso to ba kai abin da a shari'a ba sallah ba a son hankali kai rabu kaga ka bar sunnoni da dama ka bar kabdu ko ka bari ba ka bar wannan gaba sannan sai ka yi aiki kullum kuma mai mai kawai da mai hadisi sun ce wa tarkul af'alil kathira cikin sallah da barin ayyuka masu yawa ka ɗauka ka ɗauko asila ne ka sa ka rufe ka je ka aji ka sassa kabulu ka bar sunnoni da yawa don haka nan ya ce ni ba ni ce ba bin yi ne ya ce yin haka nan bai halatta ba in kun yarda ku bari in ba ku yarda ba duk da yawa yanzu mutane ra'ayi ka bi amma dai an bayyana muku kada bayyana al'ayatu li qaumin ya'lamun don haka nan wannan ɗabi'ar in ba liman ya ce wani ya rika ya rika duba mai bai ya yi aka san abin da magabata sun kada ya kai ne wallahi ta'ala a'la a alabu na wannan ta ce, assalamu alaikum mana da fatar an sha ruwa lafiya ya ce mana akwai kungiya da mata suke yi kuma ana ba su kuɗi aro cikin kuɗin kungiya sai a ce za su maida wani lokaci idan kuma ba su maida lokacin da aka sa ba za a ƙara musu wani abu sama hmm. to shine ake tambaya waya hukuncin wannan ƙarin da aka yi sama da shi an bai halarta ba hmm. shi ake ce mali ba sun aza kungiyar su ta haɗin kai abu da alal birri wa takawa amma sai shi ne ya ɗan haɗu na shi rabu ciki amma asalin haɗin kai فكان فكان أبينا منين أكيد شو سورة وراء وكان وراءه بعد سبعة سبعة إن ده أكشي wato kan masakina ya amalu na fil bahari a gane wasu yara na suka sai he wa masakina makanan li masakina ya amalu na to wannan ya gwada ana su a samu haɗin kai ga matasa wanga ya kawo kawo kawo ko mata wanga kawo kawo a tara sai a ba wanka wanka wata a ba ta yi sana'a in wani wata ya dawo sai a sake tarawa a ba wata ita koyi Allah ya kaddai wani wata ta je ta yi wata lalura kila haƙiyar da za ta yi ya halatta haka nan amma abin da za a yi a ce a ba mutum rance ya je ya fito in ya wuce ranar da aka yanka a yi mai a aza mai kuɗi to wannan shi na abin da yahudawa ke wanda Allah ya zarge su da cin liba ya ce su alkalu da misoli ko ba ka ce musu ba hmm. to wannan shi ake ce mai arabiya to haka ku gyara sana'a ku da rashin amsa waɗannan kuɗi wannan yan taron da aka yi to ta jawo kenan ya samu hannu ya saka cikin sana'a Allah ya ba mu gyara ba na'am Allah ya saka kai mai tambaya ne karshe ce, assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya ubangiji Allah ya karbi ibadu amin ah, shi ne to malam da Allah muna nema ka yi ƙarin bayani kamar yadda ka saba yi ma ɗan uwa musulmi musamman matasa akan abin da shafi sallah ya ce wallahi malam da yawa matasan mu yanzu ba su sallah har da azumi ya wuce to yana so a jan hankalin matasa game da sallah matasa an ci gyaran kuna shila ya ci nasara a kanku amma ku dawo ku yi mai abin nan da annabi ya ya haɗu da annabi ya ce mina na ina na kuka yi jaya da annabi ya ce zai ka faɗa min da kuka yi jaya wacce ni wuri biyu na da ka samu sa'a inda mutumin ku ya hakala yanzu ina jani ta yi mugunya magana ko ya aikata wani aiki mummuna ko kuma inda shawa ta kama ta rufe zuciya ta yanzu yana sarrafa shi yana shawa wani abu in kai inda ni kaso ya ce mu kuma inda muka samu za a ka ko ka samu sabo muka yi fari, muka dawo muka bar laifin nan sai Allah shi yaƙe muna in ka shekara in ka samu muna kuskure da mun dawo mun gyara na Allah sai shi yaƙe muna duk kuskuren da yarda na biyu kuma in muka ambaci Allah ba ka iya tabbata wuri nan to yara maka matsala ya kamata ku gyara ana arku musulmi dan musulmi bai kamata a samu irin wata tafiya ba ta yi muni kwarai kun ga ko Allah ba ta karewa Allah kana bari sallah ba ku da alaka kana bari sallah ba ba ku da alaka da bilatta da komai ka bai take albarka cikakka hmm? ba yi wallahi za a jarrabe ka da yan musibu da rashi ka ɗebe tausayin ka ga yannin ka waɗanda an da hadisi za ka yi ta samu wahalhalu da ya rashin lahiyoyi marasa ma'ana don haka ku ji tsoron Allah matasa sallah bautar da mu an kai da ita mu bayan Allah ne in mun so bayan Allah ne kuma kun ga yara na mutuwa ko shekaran da sun gada an kai wasu sun sheka la'ira wuri nan bidan duniya na sun ka sai sun ka sheka sun kai sakko sun kai la'ira ko da aka su din nan da marinci wasu rayuka sun taho bida an bidance su hmm. an yanke ajalin su wuce kai ma kana yi ta don ka dawo ni kaddara ya faru ka mutu in ka mutu ba ka sallah wallahi ba ka ga aljanna kai ma sai in ka mutu ba ka sallah wallahi kai dan wuta ne ka tabbatar da kai dan wuta ne don Allah gobe ka sai ka burhu wakka ka sa yatsanka ka bari ya minti biyu cikin wuta ka burku wata ka ji in ka ji kana iya hankuri wuta ga ta duniya kaddara kana iya hankulin ta lahira in ko ka kasa minti biyu da yatsanka cikin wutan burku wata wanda aka zo muku tuwo ka ji baya hankurwa wallahi jahannama ta ninka wakata duniya ninki saba'in ka min kokata duniya ninki zama inda bala'i don haka don Allah kada ka yarje ma kanka hasarar duniya da hasarar lahira wanda bai sallah Allah bai saka hannu ne cikin albarkoki ne zai jarrabe shi da musibu da wahalhalu don haka matasa da Allah ku sauya ma dan gangan jike kana ku ba ku samu ba kuka ji daɗin duniya kuma ku babu lahira ai hasarar ta yawa ai ba yanzu aiki aiki kuka dogara gare sai kun samu aikin gwamnati ba ku iya ba fita ba ku samu ba ku samu aiki ba ku samu sana'a ba kuma a wuce da ku jihar nan marar da kuka mutu asarar ta yi ba mu masu albarka kuna daurewa ku wurin karatu ku daure ku rike sallah ita ce mafi girman ibadoji ita ce connection tsakanin Allah da bayi don haka Allah ya ba ku yi kun gyarawa baki daya na'am akar makallahu Allah ya saka da kai wani ya aiko dubu biyu sadaka marayi injiniya murtala muhammad ya aiko dubu biyar ah, abubakar isaka ba ku wani bawa Allah ya kawo dubu biyar ga marayi shi ma dubu biyar ko na a wata ta aiko nera dubu a yi mata addu'a da yadda a menene yadda dai ba ta da lafiya tana da mata mata addu'a wani aiko dubu biyar sadaka marayi daga kungiyar mata Allah gasan kowa ko sa ga dubu biyar sadaka marayi wata mata ta aiko ɗari biyar a mata addu'a ita bazawara ce ta samu mijin aure a garin gurma, a matashi amma ana mata kulle-kulle tana tuma ne mata addu'a to ubangiji Allah ya walwale kulle-kulle Allah ya ya taka da a hajji nasara ga kulle-kulle eh, wata ta aiko ma da mata addu'a ana ya ba aure mutane da dama sun aiko suna da addu'o'i Allah ya musu bukatu kuma kai wata ta aiko dawo da nono ta ci ba mala a'a ya saka da ba da Thank you. assalamu alaikum warahmatullahi ina ji kuma Allah saka da sai kuma mallan ya saka baba ki da wannan aljanna abin da kuma tsoro ga rayuwa sai da da hankali daban-daban cikin wannan kasa ka kashe-kashe da aka da komai wani jalla kamar da Allah wannan wata lazumi yana bakon sauka da karewa wani da al'adu cikin alheri da da bishiya a cikin bayan sa da zuwa wani wani ka ta muna kan samu wani da wani zama wani gida na kada ga daidai Allah da kashe da mu akan wani kuma madalici ya yi muka kama wanda ka musu sauran ka shirya da mu da su wani da kuma wani mun abin da zamu ayin dukkan ruwa su kuma dukkan ruwa ƴaƴan su wani da kawai sa rayuwa ka samu gama lahiya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 رب العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ربك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم بيننا وعلمنا قلوبنا وهدنا كل السلام ولا حول ولا قوة إلا بك رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين